Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwana. Ina son yi amfani da wannan dama ɗan ƙanƙani in yi magana ko da tsakana da ‘yan uwana ‘yan fim kunci abokanai na wanda muke masana'anta ɗaya da su saboda kun ga muna da matuƙar yawa haɗuwar mu tana yana da mugun wahala tsaka akwai jaruman da rabona da su mani an fi shekara ɗaya ko biyu sai dai on social media haka ko waya ba a yi su amma ka mutane da yawa za su ga cewa kamar ah, ana kullum muna tare ne so ba wani abu wani gaskiya akwai dan matsaloli da nake fuskanta wanda na daɗe ban yi magana ba saboda maganganu na suna da kaifi ana yawan ɗaukar magana ta a juya ta ta zama wani abu daban ko in yi rubutu in yi posting ko wani abu su duk na daina na yin abin da tabbatar da cewa kawai sana'a ta ne zai taimake ni ko zai taimaki wani idan na yi masa ba wai ina yi ba na yin selfishness ko kuma in ce eh, ba na yin eh, eye service in yi maka sa maka account ɗina saboda kana da amfani da zaka mu ko saboda wani na ban yi ina yi ne fi sabilillahi in kai abu mai kyau ko baka magana ba zan iya yi maka wani abu da na san zai baka gudunmawa a kai so ba wani abu bane gaskiya uh, na san problem da yan fim da yawa ko kuma ce abokanai na da yara na da shauransu so na yi kokari a wannan lokacin matuƙa da na samu matsala da su na sha wahala confirm kasan idan ka saba da abu a rayuwa sai ka ga cewa lokacin da ka rabu da wannan abin ka shiga wata damuwa depression stress tension duka ya ya hau kanka so uh, idan aka samu matsala tsakanin yara ko abokai ko in ce aminai so addinan ma ba a so a ɗauki dogon lokaci saboda ne. saboda idan aka ɗauki lokaci ni zan je in sake samun wasu abokan in koyi zama da su kai ma za ka je ka yi samun wasu abokan ka koyi zama da su so da idan zaman ka ya zo daidai da wanda ka san canza to wanda ka samu matsala da su fa so maganan dangantakar nan ta lalace sai dai kuma maybe a dawo ana yin haihai haka babu gaba babu rigima so haka ne lokacin da na rasa matsalar nan na shiga damuwa depression komai amma a kwana a tashi Allah na ta building din yadda zan controlling kaina yadda zan yi rayuwa ni kadai ba tare da na sa wasu mutane da yawa sun zama guardian dina ko sun zama man fila ba ne ta kokari kuma Allah ya bani sa'a na making na zama tsayin na tsaya tsayin da kani kadai ba tare da na kallon wani za a yi min wani abin ce wani ya rama min ba ko ko zan iya yin komai da kaina so ba ni da hakuri gaskiya sannan still na zo na yi walking a kan wannan abin shi ma na koma za a zage ni a ci mutunci na faɗin muna ba kaina kuma in kau da ido wanda mutane da yawa suna yi min kallon irin mutumin da ya kamata a ce da irin waɗannan abubuwan sun zama mai jiki no ni da na taso a wannan masana'antan ban taso na na fuskantar irin waɗannan abubuwan ba sai daga ɗaukaka sai da ɗaukaka take ta karuwa take ta karuwa sai wannan ya bullo wannan ya bullo wannan ya bullo sai na zama cewa kusan na zama threat a gurin mutane da yawa kuma kowa burin shi in ya zage ni ko kuma ya yi faɗi wani abu a kaina shine ya burge so da na yi ƙoƙari na koma gefe sai na yi Allah ya haɗa ni da wasu a hanyar tafiya ta wanda su kuma suka amince da su ma za su yi mu'amala da ni so ba za ka ba a yi wa bawa mugun fahimta don wani ya maka laifi ka ce wani ma zai iya maka shi yasa kullum nake jarraba yin alakan da wasu sababbi still na dan samun problems din amma dai da yake yanzu na gano wanda a baya shekara ɗaya biyu da ta wuce yaro na zai shiga gida na kai tsaye ba tare da an masa shamaki ba Aboki na kawai za a shiga gidana kai ko fan ne da ya zo zai iya samun dama ya shiga gidana saboda haka na ce ba na so in wulakanta fan ko wani yaro ko wani abu da abin da Allah ya min so kawai sai na bari haka ake shiga so hakan shi ya jawo min duk wata matsala da nake da shi a baya alhamdulillah yau na rayuwa ta ni kadai ba tare da wani aboki mai wanda zai daki kirje ce ni abokinsa bane na da na da eh, license ɗin da zan shiga gidan shi kai tsaye ko yana na ko ba nan babu shi babu shi saboda haka na yi ƙoƙari na yi build wannan relationship ɗin daga da ni kaina ni kaɗai ni ne abokin kaina sai kuma kalilan da yanzu Allah ya haɗa da su nake muke ƙoƙarin building alaƙa mu so abun da nake so yi magana takamaimai a nan shine ana ta cewa zanga text ko a kira ni a waya ko a yi min voice note da zango ka rika rufe ka saboda abokananka ko kuma yaranka suna daukan sirrin gidanka suna fita da shi kaza da kaza da kaza idan na tambaya na ce wai me aka ce a kaina sai ka ga an faɗi wani abu wanda ban san shi ba baya ma faruwa a kusa da ni na wani na kusa da ni ma so sai a daidaita wa in ji a ce can an je kaza an ce kaza an ce kaza ba ka rufe sirrinka ba to ni na kasa rufe na kasa gane menene wannan sirrin da bana iya rufewa ni dai ina gani kamar abu guda uku su ne babban sirri ko hudu wanda mutum yana aikatawa yake bukatan a ce yana rufe su saboda mugayen abu ne na farko shine shirka na biyu luwaɗi na uku zina na hudu kuma kawalci so idan kana ɗaya daga cikin wadan ko kuma in ce eh, yankan kai ko caca ko wani shan giya irin waɗannan abubuwan idan kana yi su ne ba za ka rika rufewa dole sai wanda ke kusa da kai kadai zai iya gani so ka gani idan ya je ya faɗa ko in kusa matsala ya tona asiri kamar za ka shiga cikin wata damuwa so babu ko ɗaya so amma duk da hakan zan ji an ɗauka an ce kaza har ma kai har sakar mun mata ma aka yi kwanan nan ana ta yawo kaza ya saki matarsa ai da ma halinsa ne ya sake ta kaza da kaza a can kyabbun ma ce ma aka yi har gidansa ake zuwa wai aje a ganta wai Adam Zango ya sake ta so irin waɗannan abubuwan su ne suka sa na ce bari in yi magana da ah, abokanai ai yan uwana yan fim don su fahimta har yanzu ina da masoya kaɗan a cikin masana'antar amma abin da na sani shine masoya na yan kallo na ba da problem da su Allah ya bani ba abin da zan wa Allah kuma na tabbatar da cewa na da kyakkyawan fahimta da su saboda na fara gyara abubuwan da yake jawo min din ban aikata ba ba a ce na aikata so anan shine duk wani masoyina da yake cikin wannan masana'antar mace ko namiji yaro ko babba roƙon da zan yi masa kawai anan shine dan girman Allah ku daina baiwa munafukai ko makiya taburma da za su zauna a gabanku su rika ce muku kaza ne a da mazango kaza a da mazango kaza a da mazango kaza kuma ku ɗauki waya ko ku ɗauko kafa ko ku yi min ku ce abu kaza ka rika rufe sirrin ka ai nan je ake magana ake cewa kaza to ina soyayya ina soyayya a gurin mutumin da zai shimfida taburma a kawo masa aibin ka bai dau mataki ba kuma ya kira ka ya gaya maka babu soyayya wallahi wallahi tun da na samu matsala da mutane na kalilan sai na sa a raina cewa fa wata rana za a iya daidaitawa don haka bari kawai mutum ya kawo kai saboda karkaji kana wasu maganganun wanda idan ka zo ka shirya da mutum wata rana za ka zo kana jin kunya ka zama sarkinsa sai na yi wannan ƙoƙarin so amma duk da haka su ba su daina ba so abin da nake so ba wai so nake su daina ba ubangiji Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana su ci gaba da zagi na da min kazafi da duk faɗan abin da suka dama kaina amma masoyana da suke cikin masana'antar waɗanda suke iya haɗuwa da ni ina roƙon ku dan girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka a daina faɗa min cewa an ce na ce in dai kai masoyina ne wani ya zo ya zauna a gabanka ya ce abu kaza abu kaza to gaskiya ni bana na bukatar ka kira ni ka ce min an ce kaza shawara ce za ka bani to ba shawara ba ce ne a wurina inda shawara ce kai za ka yi maganinta don Allah don annabi yan uwana abokaina waɗanda na san cewa da akwai mutum tsakaninmu don girman Allah ku taimaka a daina faɗa min cewa wane ya ce wane ya ce wane ya ce a daina tura min text a daina min voice note ubangiji Allah ya kara ya ba mu zaman lafiya a Najeriya ya taimaki addinin musulunci ya taimaki arewacin Najeriya kuma ya ba mu ikon zaman lafiya wallahi wallahi wallahi duk wanda yake tunani ina rigima da shi wallahi tallahi a zuciyata na goge shi na maida duk wani abu da ya faru tsakana da koma waye na aje shi a baya bana tankawa bana kallo na yi haka ne ba don komai ba saboda a daina ce min an ce an ce duk wannan dogon eh, surutun da kuka na yi kawai abin da nake so kenan a taimaka a daina faɗa min idan za ka yi kishi na ko kana ƙaunata to ka kare min mutunci na idan an faɗa a gaban ka za ka yi ɗaukar mataki ɗauka in ba za ka iya baka koruwan wanda zai faɗa maka in kuma ya gaya maka kar ka gaya min